Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokanan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 20 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi wa majalisar dokokin kasar da takaddar bukatar gyaran fuska ga tsarin manufofinta a fannin hudar soja da kasashen waje. To ko me masu fafutuka ke cewa? Kuna ke ma ɗan majalisar dokoki hattara kasu zaɓi wannan takardar ne don wannan abu ya faru kasar mu. To gawar turawan wannan za su zo su yi abin da suke so babu abin da muke iya bari. Kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin ciwon ya mace na Isha Ma'azu bayan nan kuma muna tafa da shirin darussan ramadan a kai na sai kuma sharhin jaridun kamaru amma kafin nan gasar fil hashim gumal da halin da duniya ke ciki jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya shugaba joe biden ya faɗa jiya talata cewa kawayen amurka da neto na ƙara matsin lamba kan moscow a daidai lokacin da jami'an rasha suka ayyana wani sabon farmaki a gabashin ukraine na san 'yan jaridu koyaushe suna tambaya ta bisa kyawawan dalilai dalilin da ya sa koyaushe nake yin waya tare da sauran shugabannin duniya don ƙoƙarin haɗa kansu in ji biden jiya talata a new hampshire game da wayar da yi da shugabannin birtaniya da kanada da hukumar tarayyar turai da faransa da jamus da italiya da japan da neto da poland da kuma romania to ɗaya daga cikin abubuwan da na yi shine na ci gaba da samun wasu ƙasashe da yawa suka amince a yau za su saki man fetur daga ma'adanansu. Sakatare yaɗa labaran fadar White House Jan Saki ta ce Biden da shugabannin sun kuma tattauna game da samar da ƙarin harsashe da taimakon tsaro ga Ukraine. Rasha ta sanar jiya talata cewa ta ƙaddamar da sabon farmaki da take kaiwa a gabashin Ukraine tare da kai hare-hare a yankin Donbass. Amma Ukraine ta ce tana kare yankin ne tare da daƙile wasu hare-haren na farko. a cikin ƙasa da watanni biyu tun bayan da sojojin rasha suka fara yakin ukraine yan ukraine miliyan biyar ne suka bar ƙasar sannan kimanin miliyan bakwai suka rasa matsagunansa a cikin gida a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya galibin 'yan gudun hijirar ukraine sun nemi mafaka a kasashe makwabta na turai inda ake ba su kariya ta wucin gadi da ayyuka daban-daban yanzu haka dai 'yan ƙasar ta ukraine su ne na biyu mafi yawan 'yan gudun hijira a duniya inda suka kai sama da 'yan gudun hijirar Siriya miliyan 6.8 kuma sun ƙara yawan 'yan gudun hijira a duniya zuwa kusan miliyan 32. Yakin ya kuma raba 'yan ƙasar Ukraine miliyan 7.1 da mahallansa a cikin ƙasar, mafi girman yawan mutanen da suka rasa matsugunansa a duniya. Alamu na nuni da cewa matan Najeriya za su sami yadda suke so a mukamin siyasa. domin shugaba Muhammadu Buhari ya ce yana goyon bayan hukuncin wata kotun tarayya da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Donatus Okoronkwo da ta ce a ba mata kashi 35 cikin ɗari na mukamai ba tare da ɓata lokaci ba. Ministar kula da harkokin mata dem folin Talen ta ce gwamnati tana ƙoƙarin ganin majalisa ta amince da wannan bukata. kafin zaben shekarar 2023. Shugaban kasa yana goyon bayan ya yi respecting court verdict. kuma zai iya kashin kokarinsa ya ba da goyon baya kowane lokaci wa mata mun je national assembly muna bin su kuma za mu ci gaba da yi sai an tabbatar an samu biyan bukata a lokacin da yake jawabi a game da hana mata taka rawa a fagen siyasa da kuma hana su izinin rike mukamman gwamnati alhaji atiku walin kalgo ya yi tsokaci dokoki ne na ƙasa da ake tsarawa tsarawar nan da ake kowane ɗan najeriya tsarin mulkin najeriya ya ba shi dama shi taka rawar da zai taka a cikin wannan ƙasa in an hana mata ya takara an hana su ko su yi siyasa ko wani abu ai duk siyasa ƙasa gaba wanda aka yi ta akan tsarin musulunci don babu inda addini yace ka ba da kuɗi a zaɓe ka shi ma pastor james movell wuye ya ce babu inda addinin krista ya hana mata shiga siyasa ko samun ci gaba a mukamin gwamnati inda ya bayani cewa littafi mai tsarki bible ya ba mu wannan zarafi na ba mata hakukansu to ina ba da goyon baya cewa a ba kowa gwargwadon huruminsa a ba kowa gwargwadon nashi yanki da inda allah ya sa shi sannan a samu a tafi tare Abin jira a gani shine yadda gwamnatin tarayya za ta aiwatar da wannan hukunci domin a shekarar 1995 ne Najeriya ta rattaba hannu a yarjejeniyar ba mata kashi 35 cikin 100 na mukamai a taron da suka yi a kasar Beijing ta China. Amma har ya zuwa yanzu mata ba su taba samun wannan kason a Najeriya ba. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta aiki wa majalisar dokokin kasar ta bukatar gyaran fuska ga tsarin manufofinta a fannin hudar soja da kasashen waje a ci gaba da neman hanyoyin tunkarar kalubalen tsaro da ke gaban Nijar din da makwabtanta. Sai dai masu fafutuka na ganin abin tamkar wata hanyar rufa-rufa ce akan batun baiwa kasashen waje izinin girke dakaru a kasar. Sulaiman Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai. La'akari da girman bukatar haɗin gwiwa da ƙasashe amine a yakin da ake gwabzawa da ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin Sahel ya sa gwamnatin ta nishar bullo da wasu sabbin matakai da nufin inganta sashen da ke bayani a kan sha'anin tsaro a tsarin manufofin da firaminista Uhumudu Muhammadu ya gabatar wa majalisar kafin ya kama aiki a watan afrilun 2021 mafari kenan aka bukaci majalisar dokoki ta dubi wannan gyaran fuska kamar yadda honorable kalla mutari ya mana ƙarin bayani shi gwamnati a izini ne yake faɗa bai ce ba ala dole sai an yi haka din amma in haka za ta zauwa yana da izinin a samu ledeja da ya rubuta shi cikin kuduri-kuduri na siyasa eh, wanda ya wallafa mana wanda ke ba da damar 'yan majalisa su ba firaminista amana ta ta yadda aikin ƙasa wadda aka ce ma eh, declaration da politique general ita ce ya dan kawo ma koskolima. ya an ka maido ya ce yanzu kuma na komo wurin ku yarda da ni ku bani izinin in ci gaba da wannan siyasa har da wannan kwaskwarima da na kawo in mun yarda mu ji hukura in ba mu yarda ba mu ce mai ba mu yarda ba in ya so shi shi murabus na a ba wani amana wanda zai sake wata siyasa ta kasa. To sai dai jami'an fafutuka irin su Michael Zodi na kungiyar la Lafage mai adawa da matakin girke dakarun kasashen waje ya ce wannan yunkuri ne na sakarwa kasashen yammaci ragamar yi wa Nishar mamaya. Wannan takarda da suka yi mun gano ba wani abu ne yaudara ake so a yi muna. Babu wurin da an kawo zance ga abin da akwar ya kumsa ga abin da yake cikin wannan akwar babu shi. Mali shekaru tara babu abin su kullum ana kawo mutane hari ana kashe mutane ana kone rumbuna amma ba a gani abin unhwani su ba muna ce ma eh, majalisar dokoki hattara kar su zabi wannan takardar nan dan wannan abu ya faru kasan mu so gawa turawan nan za su zo su yi abin da suke so babu abin da muke iya faɗi honorable kallamu tari wanda tsohon ministan tsaro ne na mai ba da tabbaci a game da tasirin da wannan kwaskwarima za ta yi wajen neman bakin zaren matsalolin tsaron da ake fama da su sabili kenan gwamnati ta yi kasadar gabatar da wannan kuduri a gaban majalisa don kawo ƙarshen dukkan wani cece kuce na san wannan matsala saboda na huskance ta cikin aiki a matsayina na tsohon minista mai kula da tsaro na san abin da take ciki saboda haka nake dibin tsakanina da allah yana da kyau in ba da bayani ga 'yan ƙasa in ba da bayani ga abokaina 'yan majalisa su san abin nan ba wasa ne ba rayuwa ce ta jama'a ake ɗauka ko sojojin na mu ko na wata ƙasa kuɗi ne wa'anda wata ƙasashe ke hiddowa marara su zuba a kashe su wurin wannan yaƙi. a ranar juma'ar da ke tafa ne majalisar za ta nazarci wannan bukata kafin a yi ƙuri'ar da a ta za a san makomar gwamnatin uhumudu muhammadu ma'ana ko ta samu haɗin kan 'yan majalisa akan maganar karfafa hulɗar soja da ƙasashe a minnai kafin a nan gaba a kai matakin neman izinin girke sojojin ƙetare sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. A gaida Sulamumin Barma, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gasar fili dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Asusun bada lamani na duniya IMF ya bayyana a cikin wani rahoto jiya talata cewa tattalin arzikin duniya ba zai bunƙasa cikin sauri ba saboda mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine. Asusun ya yi hasashen karuwar kashi 3.6 cikin 100 a bana. idan aka kwatanta da kashi kaso shida da ɗigo ɗaya cikin ɗari a bara. Da farko ya yi hasashen tattalin arzikin zai haɓaka da ɗigo hudu da ɗigo hudu cikin ɗari a wannan shekara. Tasirin tattalin arzikin da yakin ke haifarwa yana yaɗuwa sosai, in ji IMF a cikin rahotonta. Yakin ya ƙara tsananta yanayin tattalin arziki mara kyau kamar kawo tsaiko ga harkokin kasuwanci da hauhawar farashin mai da abinci. Asusun IMF ya hasashen tattalin arzikin rasha zai ragu da kashi 8.5 cikin 100 a wannan shekara kuma na ukraine zai faɗi da kashi 35 cikin 100 ana kuma sa ran amurka da china da turai za su samu koma baya a hankali sakamakon yakin a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kafin kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. by yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon mace a makon da ya gabata, mun tattauna da daraktar sashin jinsi a jami'ar Nasarawa a Najeriya, Farfesa Hauwa Muhammad Mai Noma da barista Aisha Ali Tijjani lauya mai zaman kanta a jihar Kano kuma ɗaya daga cikin lauyoyin da suka wakilci kungiyoyin matan Nigerian Women Trust Fund a game da nasarar da suka yi a shari'ar da aka gwabza tsakanin kungiyoyin matan da gwamnatin tarayyar Najeriya akan baiwa mata kaso 35 na madafin iko a cikin gwamnati kuma mun kwana akan bayanan barista inda take cewa to ta ina ne a ina aka gama na faɗa sau nawa aka raba mu ai ba magana ba ma kaunar kanmu ba ne ba ma kaunar kanmu muka haɗa kanmu muka je muka nemo wa kanmu wannan hukunci duk ba haka ba ne maza suna faɗan wannan kalma ne don su kara kansu kaimi wajen ci gaba da dakile mata a duniya da kuma ci gaba da take mata haƙƙinsu amma ba wai wani mata ba sa son kansu ba ne su suke gaya wa kansu kuma ba haka ba ne su ci gaba da gaya kansu mu kuma muna nan muna ɗaukan mataki To a yau za mu tashi akan bayanan farfesa bayan da ya yi mata tambaya kamar haka. To farfesa menene mahimmancin wannan yunkuri da kuke ta yi alhalin maza suna wadatar da gidajensu gwargwadon iko ga kuma damar da suke baiwa mata su ƙara ilimi ko kuma su yi aiki wani lokaci ma duka ga baki ɗaya. idan ka riga ka yadda mace za ta fita an daina wannan kulle ai ka gama magana to me ya amfani ka wa a'a ta tafi ba za ta dawo da wani abin da zai amfanar da gida ba to za ta tafi ka bata za ta shiga gurin wannan za ta fita wurin wannan ba abin da zai amfanar da ita kaga akwai matsala matan nan za su yi abin da za su zo su taimaka ma gida ne yanzu misali ɗaukan nauyi na iyali ya fara komawa ga mata ta yaya baya nan a lokacin da mace za ta gyara ɗa ta tura shi makaranta ya dawo yana buƙatan fensir yana buƙatan bairo za a sai mishi wannan za a sai mishi wancan har wani lokaci wanda ya hana ta fitar na ita za ta yi tattali ta kukuta da biya kuɗin makaranta ina ta samu wani abu ta yi idan har wannan macin tana da irin wa'annan dabaru da za ta iya ga cewa ɗanta bata bar shi ya wulaƙanta ba ta sa shi a hanya na gari ya yi karatu ta bayar da duk abin da zai bayar a ce ma ba ta da wannan ilimin da za ta tunani tunanin cewa dan ya tafi makaranta ba za ta so ta bar ɗanta da yunwa da kaya ya gagu ba za ta sai da za ta kukuta ɗan nan ta tuka abin da za ta har shi kanshi yake dawa ya ce wai ina dabaran da kika yi au ka san cewa tana da dabara to shine ba za ta bar ta ta wannan dabarorin ta zo ta bunƙasa muku rayuwa ba ai rashin yin haka shi ke haifar da 'ya'ya waɗanda ba su da tarbiyya ba su da nagarta amma idan uwa ta tsaya ka ba ta wannan daman to insha Allahu gida za ta kyau waje ma za kyau tsaro za bunƙasa kuma 'ya'ya za a samu nagartattu za a ba su ilimi ingantacce za a ba su tarbiyya ingantacce don duk abin da muke magana din na diya ta allaka ka tattalin arziki idan ba ta da abin da za ta yi ta ba da ya ci ko ta haɗa mishi abin da zai yi ya je ya nemi ilimin nan kaga akwai matsala to kuma dole ka ba ta wannan dan daman nan ta samu abin da za ta samu ta yi tattalinsa har kai ma ka samu abin da za ka samu. barista kasancewar ke arewa ce kuma al'ada da addini yana matukar tasiri a rayuwar dan adam mm. sai ki ji ana cewa daidaito tsakanin mace da miji bai dace ba yaya wannan al'amari yake domin wani zai yi tunanin cewa ai yanzu ana kokari a ce namiji daidai yake da mace to a ina aka ce daidai ne to ai wannan al'ada ce ba addini ba ne <laughs> al'ada ce ta zo da wannan mm. amma a addinance inda ya bamu daidaito ya bamu daidaito gwargwadon iko me yasa na ce miki misali idan kika duba da farko musulunci da ya zo ai mace ma ba ta daga ta binne ta ma ake bakin cikin haihuwar ta ake to wai wa yake binne wanne mace ne ko namiji namiji ne yake binne wannan wa yake tsanatta ne in an haife ta wa yake bakin ciki a masa bishara mace ce ko namiji ko ba namiji ba ne to ashe shi ya tsani mace ba mace ta tsani kanta ba da musulunci ya zo musulunci ya kwato wa mace haƙƙinta daga cin zarafi a hannun namiji na farko sai ya haramta kashe ta wa aka hana ne aka ce sai ka ciyar da ita ma kuma aka ce in kare ni yan mata guda biyu kai musu abin da ya dace ka ba su ilimi suka girma kai musu tarbiyya annabin mu na rahama sai ce za ka zo rana alkiyama ni da kai kamar haka man ala jariya ta yi ce aka aka maza guda biyu saboda an san su suke zalunci su suke kashe matar su suke tozarta ta aka ce kuma daga yanzu a aure ta a mutunta ta haramun ne kai subjecting into sexual violence matakka matakka ce karka ba da ita haya karka neman kuɗi da ita ba abin da ake a lokacin jahiliya ba ne waye yake yin wannan namiji ne ko mace hakan nan hakika girma gurma wata ran danki ne zai ci da ke ya aurar da ke ya kula da ke kuma naki yana kankashin fulan ki ba wanda zai ce miki da me kuma ba wanda ya isa ya saki baya to wani irin gata ne musulunci bai mace ba kin ga dai nan ko takaitaccen wannan darasi haƙƙin na murayu rayu daidai ne yadda namiji yana jin da haƙƙinsa zai rayu to mace ma tana da wannan haƙƙi daidai da naci kai ɗaya ne ba inda ya bambanta tunda aya ta tabbatar innal muslimina wal muslimatu wal mu'minina wal mu'minatu wal qanitina duk magana ta ibada iri ɗaya ne ko da yanzu muna watan azumin ramadan an ce ga guda nawa ne na mata guda nawa ne maza duk tare za mu ɗauka tare za mu kai hukuncin da ya hau kansa hukuncin da ya hau na ne sallah ma iri ɗaya muke akwai bambanci to duk wannan abun a ina aka ce za a daidai so kin ga kenan duk wanda yake cewa wai babu equality a musulunci ko dai karatun sa bai je nan ba ba a buɗo babun ba ba a zo ba amma musulunci tabbas equality haƙƙi na daidaito gwargwadon iko ya kasa a inda aka ba da haƙƙi na cancanta shine equity wannan wata magana daban haƙƙi ne na cancanta misali a gado an ce kasanta biyu ka san mace ɗaya wannan kin ga haƙƙi ne na cancanta kuma da ne miki bayani ai na gaya miki ma mun fi su morewa wallahi farfesa to yanzu wannan matsala ta kau yanzu menene kuma ake hankoro yanzu gaskiya abin da ke gaba shine yadda za a aiwatar da abin da aka kotu ta yanke ta ce a yi mun riga mun sani za a ce wai za ka ja raƙumi zuwa teku amma ba za ka sa shi dole ya sha ruwa ba haka ne kuwa raƙumin da kansa zai sha ruwa idan ya ji kishi amma kuma mu mun san cewa ba za mu iya yi mu kaɗai ba sai har da maza za a yi to maza su sani cewa duk wannan abin muna so mu gudu tare ne mu tsira tare ko riga kun sani cewa mu dabarun yadda za a yi a tafiyar da ayyukan gida da tarbiyya da komai yana wuyanmu to mu dabaran mu ta kai makura ta kai ƙarshe yanzu dan zamani na sauyawa yanzu idan ba hada da abubuwan da zai taimaka a samu ƙarin dabarorin da ba za a samu a yi wannan ba saboda haka mu mazaje muna so mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da ku mu ga cewa an samu a aiwatar da wannan abin gwamnati ne ta faɗa da bakinta so saboda haka tunda yanzu kotu ta bamu wannan dama akan cewa lallai lallai haƙƙinmu da kuka kuka ce za ku ba mu nan a ba mu to mu ba mun muna so mu ce wai a'a dole dole kotu ta ce dole amma mu muna so mu bi ku da lallashi ba kuka rike a gudu ko zai muku amfani ba to ina amfanin abin da za ku rike ba zai muku amfani ba idan kuka ba mu ku insha Allah idan muka namu dabarorin ba za ku yi da na sani ba yanzu mu abin da muke kokari mu ga cewa an yi shine za mu bi diddigi mu bi duk inda za mu bi mu ga cewa fa mata sun samu shiga. barista bari mu taɓo batun siyasar mata daga cikin matsaloli da mata suke gani ana samu musamman a nan najeriya jam'iyyun siyasa ba sa baiwa mata shugabancin jam'iyya sai dai a ba su shugabar mata ta yaya za a samu mata su shigo wannan tafiya tun da yanzu wannan matsala ta kau kamar yadda kike magana majalisar tarayya ko kuma jam'iyyu na siyasa ba a ba mata dama ai abin asali ya faru daman tun farko ba a sa mace a cikin zancen shi isa babu ita kuma da kika ce ana ba su shugabannin mata women leaders kenan to a iya election observation din da na a rayuwata ni na sha ganin women leader namiji sai ki ji an ce women leader ta guri kaza fatima sai ki ga kawai namiji ya bayyana wai dan in gaya miki handamar da ba ba keren inda ta yawa yanzu wannan abu ya zo ba yanzu ya zo ba to ai nan shi zamu daman magana ce ta ba yanzu yanzu nan za mu ga yadda muke so ba magana ta mai hawa sama ce ya taka takarda ai ko ba komai ya rage to mun rage kuma muna nan muna nan inda kudirin zuwa ai sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba a je ba kuma mu ta mu iya ba ba nan ba daman ta ina za mu faɗa da su to mai sauraro a nan za mu karkare shirin ciwon ya mace a yau amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu barista Aisha Ali Tijjani da farfesa Hauwa Muhammad Mai Noma sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu lafiya. Aisha Ma'azu. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. zan fara shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar economy ta kasar da jamhuriyar kamaru an da mana cewar a kasashen nahiyar afirka ta tsakiya sai ma tattalin arzikin wannan nahiyar yanzu haka yana cikin yin tangantangal hakan ya faru ne a wani taro da ministocin kasashen nahiyar afirka ta tsakiya na a birnin wunde taron ya mai da hankali ne kan yadda babban bankin nahiyar afirka ta tsakiya biya waɗanda suke kula da shiga da fita na kudaden sefa a nahiyar afirka ta tsakiya sai kuma jaridar leju an da ita kuma ta bayyana mana cewar waɗansu malaman makarantu a ƙasar jamhuriyar kamaru suna gallaza wa ɗalibansu da horo wanda ya wuce kima gwamnatin ƙasar ƙasar jamhuriyar kamaru ta bangaren ilimi sun ce za su ɗauki ƙwararren matakai domin daƙile irin waɗannan malaman da suke kula da irin wannan badagala a makarantu na ƙasar jamhuriyar kamaru sai jaridan the guardian post ta ƙasar kamaru an da ita kuma ta ce ministan cikin gida na ƙasar kamaru musta atangaji ya ce 'yan gudun hijira a bangaren 'yan aware sama da dubu goma sha ɗaya ne yanzu haka suka koma mahallin su a bangaren na yan awar domin kasancewa ana ci gaba da samun zaman lafiya a wannan bangaren sai kuma jaridan afirka kuma sa'an da ita kuma ta ce ƙungiyar mentandi wanda ake kira mika hannu ƙarƙashin jagorancin ministan sufuri jean ernest ngale bebehe da kuma shugaban kungiyar uwar gidan minista madan lediane sun kai wa musulman birni da ya gudunmawar kayayyakin masarufi domin sauƙaƙa wa musulmai wajen abubuwan kare azumin su kayayyakin da sun hada da buhunan shinkafa ruwan sha mai tsafta man girki da kuma sukari da sauransu jaridar ecohosan te kuma ta kasa kamaru ta ce ministan lafiya musta maluda malashi ya sanar da cewa ana ci gaba da samun galaba akan cutar nan ta gudawa da amai kwalara a kasar kamaru tunda aka fara gudanar da allurar rigakafi a kowane sako da lungu na kasar jamhuriyar kamaru za mu da shan jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar da ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru wanda ita kuma ta gulmata mana cewa mutane guda biyar ne da aka yi garkuwa da su a gandun daji na la park national wanda dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamar yanzu haka bataliya ta talatin da 31 wanda suke can jihar arewa mai nisan suka samu nasarar kubutar da su daga hannun masu garkuwa muhammad awal garba da amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba yanzu kuma ce darussan ramadan a kaina Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Awwal Salisu ta kai? kuma daga cikin darussana na wannan wata mai alfarma na watan Ramadan na samu darussa da dama daga ciki na samu kusanci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda a duk lokacin da bawa yake azumi to koda ya keɓance kanshi shi kaɗai ba zai ci ba ba zai sha ba. Wannan ya karantar da ni cewa ashe ko ba azumi ba Allah yana kallo na duk abin da nake yi ba wani abu da zan yi na saɓin shi ba ma azumi kaɗai ba duk wani abu da Allah ya hana to kenan ba zan yi ba ko da ba lokacin azumi ba ya nuna Allah yana kallo na bayan wannan na sake samun darussa musamman ta wajen taimako da naga al'umma suna yi za ka dinga ganin mutane wasu da mota wasu kuma su zo har gida abin da Allah ya sauwaƙe musu suna ba wa bayan Allah waɗanda ba su da shi sai wannan ya karantar da ni na ce to nima me zai hana ko da ba ni da abin da zan siya shinkafa ko gero in bayar ko da ruwa ne nake da shi mai sanyi idan an sha ruwa in ɗauka in ba ma wanda yake azumi bayan wannan ko da dabino ne tsagin dabino in ɗauka in ba ma wanda ya azumi shi ma Allah zai bani lada a kai saboda tsagin dabino ma zai iya kubutar da kai daga azabar wuta Allah ya kubutar da mu daga cikin kuma darussa da na koya a wannan wata mai alfarma na sa karatun alkur'ani a gaba in Allah ya yadda kullum garin Allah ya waye nakan karanta wasu ayoyi da suka sauwaka a gare ni wanda su ma darussa ne kyawawa daga cikin darussan da na koya har ila yau a wannan wata na ramadan mai albarka akwai yadda na ga iyali suna aiki a gida wanda shi ma dole abin a yaba musu ne wanda in ba a ramadan din ba za ka samu ba sa wannan aiki wassalamu alaikum madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice shugaba joe biden ya faɗa jiya talata cewa ƙawayen amurka da neto na ƙara matsin lamba kan moscow a daidai lokacin da jami'an rasha suka ayyana wani sabon farmaki a gabashin ukraine na san 'yan jaridu koyaushe suna tambaya ta bisa kyawawan dalilai dalilin da ya sa koyaushe nake yin waya tare da sauran shugabannin duniya don ƙoƙarin haɗa kansu in ji biden jiya talata a new hampshire game da wayar da ya da shugabannin birtaniya da kanada da hukumar tarayyar turai da faransa da jamus da italiya da japan da neto da poland da kuma romania a cikin ƙasa da watanni biyu tun bayan da sojojin rasha suka fara yakin ukraine yan ukraine miliyan biyar ne suka bar ƙasar sannan kimanin miliyan bakwai suka rasa matsagunansa a cikin gida a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya galibin 'yan gudun hijirar ukraine sun nemi mafaka a kasashe makwabta na turai inda ake ba su kariya ta wucin gadi da ayyuka daban-daban yanzu haka dai 'yan ƙasar ta ukraine su ne na biyu mafi yawan 'yan gudun hijira a duniya inda suka kai sama da 'yan gudun hijirar siriya miliyan 6.8 Asusun bada lamani na duniya IMF ya bayyana a cikin wani rahoto jiya talata cewa tattalin arzikin duniya ba zai bunƙasa cikin sauri ba saboda mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine. Asusun ya hasashen ƙaruwar kashi 3.6 cikin 100 a bana idan aka kwatanta da kashi kaso 6.1 cikin 100 a bara. Da farko ya yi hasashen tattalin arzikin zai haɓaka da 4.4 cikin 100 a wannan shekara. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Salaman Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz baban ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.